ake da bisa ga dukkan tambayoyin da ya kamata a rinka yi su rinka shafan karatun da aka yi kai tsaye ko ya kasance ko da ba a cikin karatun suke ba to suna da alaka ta wani bangare da shi karatun wannan ke cewa menene alaka tsakanin kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa ɗaya daga cikin mawaƙan nan guda uku na zamaninsa wannan yana jin satin da ya wuce lokacin da muke magana akan waka da cewa bai halatta wani mutum ya mayar da waka da kiɗa ya zama sana'arsa ba ko bai halatta a bashi ba ma wannan mun sha yin bayani bambanci tsakanin waka da muka sani mu a Hausa ba bambanci tsakanin wake da waka galibi duk mukan ce musu waka sha shata mu ce mata waka firaji mu ce mata waka to amma a larabci akwai bambanci wakar shata ba waka ba a ce mata ashiyar kamar firaji akan ce mata ashiyar ne haka wakokin Aliyu Akili ne ko Akili Aliyu irin na hikimomin nan da fasaha duk wannan ana kiransu ashiyar ne wato irin waɗannan yin su baya zama haramun amma waƙar da muke magana akan haramcin ta karara ita ce waƙar da ta haɗa kiɗa da waƙa irin ta su shata su dan koyro da sauransu wanda annabi kace ya bashi wannan kyautar yanzu kawai za mu sallama maka ne mu ce ya baya ɗin amma in ba haka ba muna son ka kawo hadisi amma mu sallama akan ya bayar wace irin waka yayi irin wakar da shata suke dan koyro ko kuma abin da ake kira suna a shi'ru kaga yari yayi tunda tun daga nan gurin kaga an riga an sha bamban wannan alafar da sai tilkar riwaya ce wannan yake cewa a satin can da ya gabata an ce ba a karanta suratu yasin ko kuma burdin suratu yasin bai halatta ba a karanta shi saboda dalilan da aka ambata a wancan karatu ba amma idan mutum yanzu ya ga dama ya karanta suratu yasin ya addu'a ya roki Allah wata sa ba tare da ya yi da su yan tsubbu suke yi ba ya halatta ya halatta duk surar da ka dama karanta cikin alkur'ani mai girma kai tawassuli da karatun ta ya halatta amma ka keɓance wata sura da ita kadai to shine ba yarda ba wannan ke cewa akwai abubuwa da suke gudana a bakunan mutane suna yawan faɗi maganganun su shine yake bukatan a yi masa bayani akai ya zana su kamar haka yace cewa an yi duniya da lahira dan manzon Allah wannan mun shayin magana akan ni da malam Abdul Wahab dan haka kai hakuri ba zan sake mai tashi ba sai dai ka nemi kasar din da akai na biyu wai Allah ce tashi in taimake ka wato yana son ya gane ingancin maganar ko rashin ingancin ta to menene ma'anar tashi in taimake ka da wannan nasin dai Allah ya faɗa ba cikin Qur'ani sai dai in muna nufin tashi in taimake ka ma'ana kai wani yunkuri kuma ubangiji ya baka agaji wannan zamu iya cewa umuman Allah ya umarni da al-akhdhu bil asbab wanda al bil asbab la yunafi tawakkul bal huwa min at-tawakkul abinda yake nufi da al-akhdhu bil asbab hanyar dukkan wata hanya bin dukkan wata hanya da Allah ya tsara dan dacewa da cimma wata bukata to lalle ne ka tashi ka bi wannan hanyar dan ubangiji ya taimake ka ka ci nasara akan wannan abin ka zauna baka bi ba Allah ba zai taimake ka ba in ka bi kuma ka dogara da yunkurin ka ko aikin ka na kai kadai kuma wannan Allah ba zai taimake ka ba dole sai ka hada ga aikin kana yi da banka zuciyar kuma ta kankance tana jiran taimako daga Allah wannan ya halatta wannan yake cewa wai dukkan laifi abin gafartawa ne matukar dai mutum ya lizinci zikiri dukkan laifi abin gafartawa ne in mutum ya tuba haka dukkan laifi in bai shi suka ba abin gafartawa ne idan Allah ya ga dama wannan ita ce magana wadda ka'ida ta ilimi za ta lamunce ne ka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a duk wanda yayi laifi kuma yayi istighfari kuma da mun ce istighfari sai ka hada shi da tuba to wannan Allah na yafe masa fa ulaika yubadillahu sayiatihim hasanat amma yayi tayin laifi kuma yana zikiri kamar yadda dan sufa suke faɗa a su ai duk abin da aka yi inda ana salatin annabi shi kenan inda ana salati ga sayyidina rasulullahi a je safa a saba sayyidina rasulullahi kuma da yamma a masa salati wai shi kira sai an shiga aljanna haka wannan ba ita ce hanyar bi ba duk wanda ya faɗa maka haka ya ha'ince ka kuma wallahi ba kaunar ka yake ba kuma ƙarya yake maka dan abinda annabin yazo da shi shine wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumtiikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadla ya ayyuha allazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu wa tubu ila allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin abinda annabi yazo maka da shi kenan ka tuba sai Allah ya karba amma ba ta yi kai zikiri ba dan a yafe ma zunubin ka zikiri ibada ce mai zaman kanta ba su da alaka ga yafe zunubi shi kadai ko ka ce yana daga cikin koran annabi ya ce kai ta yin zikiri kuma kana sabo saboda zikirin haka suke eh, cewa wai akwai salatin ma da za a baka shi asali in baka zunubi ma to ladan ka zai cinye wallahi duk su bai suna faɗa ɗaliban su wannan akwai bakan dame yin salati bakan dame yin zikirin da in an baka to lalle ne sai kana zuwa sabon gari kana dan tafargaza in ba haka ba duk sai cinye ma irkiyamun lailin ka da kake yi da abin nan dinka saboda yawan ladansa wallahi ke yasa za ga mutum yana wannan abu yana yana bin tafarkin tasawu amma na kowace irin barna yi ha'inci yayi yanzu ka daina gurin kai abin mamaki a daidai bakin plaza cinema daga nan ta in zaka shiga cikin fage zaka je ka ga siminti da aka yi yan binne ke taruwa tun da al'asar an fara taruwa tun da motar ka sai ta an zo an to da zaran an yi magariba sai a da gyalle a yi zikiri a yi menene a yi istighfari a yi wazifa to ana gamawa a wannan shimfidar a wannan dandamalin da aka yi aka shafe da sumunci kuma nan za a zauna da karoyi a nan gurin ko kunya babu ko a ji kunyar Allah a canza shimfidar inda sun yi da zikirin da suka yi ibada ne su ji kunyar Allah su canza shimfidar su canza wurin amma duk a wuri da ake yin wannan to saboda mummunan koyarwa da malamai suka ba su wai idan ma wai kana zikirin baka sako to zikirin zai cinye maka ladan ka gara ka rinka sako din dan zikirin ya samu abin da zai ci wannan fito na fito da Allah kenan mutane yake koya magana su ta gaba ya ce waɗansu kuma sukan ce a hausa an aike shi amma ya dawo hannu rabbana ina jin abin da hausawa suke nufi da ya dawo hannu rabbana ya dawo hannu ba komai sun faɗi wannan ne saboda sukan ce saboda rabbana din addu'a ce mai addu'a kuma yakan daga hannunsa ba komai a ce wannan hausa ce kawai ba wani abin da zamu ce a cikin wanda a'a tashi in taimake ka kar su kafa hujja da buru da laya cewa Allah ce tashi in taimake ka wai kai buru kuma dan Allah taimake ka ko kai laya a sabab da Allah ce kai riko da shi akwai sabab wanda yake an halatta maka akwai wanda ba halatta maka dukkan sabab din ba halatta maka ba bai halatta ba kai riko da shi abu na karshe wannan yace ya ga wani na ya ta karkare yana karanta zabura yana kawo hujja da ita akan zuhudu sai ya ce masa ai wannan zabura din ba littafin da aka saukarwa mu bane sai ya ce ai duk babu laifi tun da an saukar da shi ga wani annabi cikin annabawa farko kafin ma ka bata lokaci cewa zabura ce ko ba zabura ba wannan dai ba zabura annabi dauda bace ba za a gane sayarwa bakin masallacin juma'a ko a kasuwar kurmi wani littafi a rubuta shi da rubutun mu na wasu wai zabura ce wallahi shi Allah gariya take ba zabura annabi dauda bace ba yau daga ina ka samu waye roito maka waye sanadinka dole ne sai da sanadi wanda littafin zai tabbata to dukkan sanadi kuma kana bukatan ka samu siffa guda biyu na marwaita a samu al'adala a samu al dole sai da wannan linaqil al-akhbari hu